Matiyu Sura biyar Da Yesu ya ga mutane sun taru da yawa, sai ya hau kan tudu, ya zauna, almajiransa kuma suka zo wurinsa, sai ya buɗe baki ya fara koya musu. Masu albarka ne waɗanda suka san ƙasawarsu ta ruhu, gama mulkin sama nasu ne. Masu albarka ne masu bakin ciki, gama za a yi musu ta'aziya. masu albarka ne masu tawaliyu gama za su gaji duniya, masu albarka ne masu jin yunwa da kishin yin adalci, gama za a kosar da su, masu albarka ne masu nuna jinkai, gama za a nuna musu jinkai, masu albarka ne masu tsaftar zuciya, gama za su ga Allah, masu albarka ne masu sada zumunci, gama za a ce da su ’ya'yan Allah, masu albarka ne masu shan sanani saboda adalci, gama mulkin sama nasu ne. Masu albarka ne ku sa'ad da mutane suka zage ku, suka sananta muku, suka kuma yi muku mugunta iri-iri saboda ni. Ku yi murna da farin ciki sosai, domin za ku sami lada mai yawa a sama, gama haka mutane suka tsananta wa annabawan da suka yi riga ku. Ku ne gishirin duniya, amma idan gishiri ya rabu da daɗinsa, ta yaya za a mai da daɗinsa? Zai zama bashi da sauran amfani sai dai a zubar da shi a tattaka shi. Ku ne asken duniya ai, birnin da aka gina a kan tudu ba a iya ɓoye shi, ba a kunna fitila a rufe ta da kwano, sai dai a ajiye ta a kan sanda mai rike fitilu inda za ta ba da haske ga dukkan mutanen gidan. Haka kuma bari ku zama masu haske ga mutane, domin idan suka ga ayyukan masu kyau da kuke yi. za su ɗaukaka ubanku wanda yake cikin sama. Kada ku yi tsammani na zo ne in rushe koyarwar Musa da littattafan annabawa, ban zo domin in rushe su ba, sai dai domin in cika su. Akika ina gaya muku, har sai sama da kasa sun shuɗe, ba wani layi ko ɗigo na koyarwar Musa wanda zai shuɗe, sai an cika komi duka. Saboda haka, duk wanda ya ƙarya ko ɗaya daga cikin ƙananan dokokin nan, ya kuma koya wa mutanen su ƙarya dokokin, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a cikin mulkin sama. Duk wanda ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a mulkin sama. Ina gaya muku, idan ba ku fi malaman koyarwar Musa da Farisawa adalci ba, ba za ku shiga mulkin sama ba ko kaɗan. Kun dai je an faɗawa kakanninmu cewa, kada ka kashe wani, wanda ya kashe wani kuma za a hukunta shi. Amma ina gaya muku, wanda yake fushi da ɗan uwansa za a hukunta shi, wanda ya kira ɗan uwansa banza za a kai shi kotu, wanda kuma ya kira ɗan uwansa wawa ya dace da gidan wuta. Saboda haka, idan kana cikin ba da baiko a kan bagadin a ɗaya, a nan ka tuna cewa ɗan uwanka yana da wata damuwa game da kai, sai ka ajiye baikunka a gaban bagadin tukunna, ka je ka shirya da ɗan uwanka, sa'an nan ka zo ka ba da baikunka. Idan wani ya kai ƙararka, ka yi sauri ka shirya da shi tun kuna kan hanyar kafin ku isa kotu. Idan ba haka ba kuwa zai haɗa ka da alkali, alkali kuma ya haɗa ka da ɗan sanda, a kuma ƙulle ka a kurkuku. Gaskiya ina gaya maka, kafin a fitar da kai daga nan, sai ka biya dukan kuɗin da ake binka. Kun dai ji an faɗa cewa, kaɗa ka yi zina, amma ina faɗa muku cewa, idan mutum ya yi wa mace kallon sha'awa, ya riga ya yi zina kenan da ita a zuciyarsa. Idan idonka na dama yana sa ka ka yi zunubi, ka cire shi ka yar. Gara ka rasa wata gaba ta jikinka da a jefa dukan jikinka a cikin gidan wuta. idan hannunka na dama yana sa ka ka yi zunubi, ka cire shi ka yar, gara ka rasa wata gaba ta jikinka da a jefa jikinka dungum a cikin gidan wuta. An kuma faɗa cewa, wanda ya saki matarsa dole ya ba ta takardar saki, amma abin da nake gaya muku shi ne idan mutum ya saki matarsa ba domin laifin zina ba, ya sa ta hanyar zina kenan, duk wanda ya aure ta kuma ya yi zina. har yanzu dai kun ji an faɗa wa kakanninku cewa, Kada ka yi rantsuwar ƙarya, sai dai ka cika rantsuwar da ka yi wa Ubangiji. Amma abin da nake gaya muku shi ne, kada ku rantsi sam ko da sama, domin wurin zaman Allah kenan. Kada kuma ku rantsi da kasa, domin nan ne Allah yake sa kafarsa, ko kuma da Urshalima, domin ita ce birnin babban sarki. Kada kuwa ka rantsi da kanka. domin ba za ka iya mai da ko gashi ɗaya ya zama fare ko baki ba. Abin da ya kamata ku ce kawai shi ne, I ko a'a, abin da ya wuce haka kuwa daga wurin mugun nan yake. Kun dai ji an faɗa cewa, Ido a maimakon hido, akori kuma a maimakon akori. Amma abin da nake faɗa muku shi ne, kada ku ki wanda ya yi muku laifi. Idan wani ya mare ka a kumatun dama, ka juya masa ɗayan ya mara. Idan wani ya kai ƙararka domin ya kwace rigarka, to, ka ba shi har da mayafinka ma. Idan wani mai iko ya masa maka ku yi tafiyar kilomita ɗaya, to, ku yi tafiyar kilomita biyu. Idan wani ya roke ka abu, ka ba shi, wanda kuma ya zo neman aro daga wajenka, kada ka hana shi. Kun dai je an faɗa cewa, ka kaunaci ɗan uwanka, ka ki wanda baya kaunarka. Amma abin da nike gaya muku shine, ku kaunaci waɗanda ba sa ƙaunarku, ku yi wa masu sananta muku addu'a. Ta yin haka ne za ku zama ’ya'yan Ubanku na sama, wanda yake sa rana ta yi haske a kan masu kirki da marasa kirki ma, ya kuma aiko ruwan sama a kan masu adalci da marasa adalci. Idan waɗanda suke ƙaunarku kawai kuke ƙauna, wani lada za ku samu? Ko masu karɓan araji ma, ai, suna yin haka, idan kuwa ’yan uwanku kawai kuke gaida su, to, me kuke yi wanda ya fi na waɗansu? Ai, ko waɗanda ba yaudawa ba ma suna yin haka. Saboda haka, sai ku zama cikakku kamar yadda Ubanku na sama yake cikakke.